Jama'a masu sauraro barkanmu da wannan lokaci sashen Hausa ne na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma mita 41 a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sada Sodangi sai kuma ni Usman Ahmad A yau Laraba 12 ga watan Afrilu na shekarar 2017 kamar yadda aka saba duk ranar laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda za mu kakkara tattaunawar makon jiya tsakanin shugaban hukumar wayar da kan jama'ar Najeriya Dr. Garba Abari da kuma shugaban sashen yada labaran rundunar tsaro Brigadier General Rabi Abubakar. To shin ta yaya sojojin ke kallon wannan yakin da a tsakaninsu yake faruwa tsakaninsu da 'yan Boko Haram? ku sani cewa wannan yaƙi yaƙi ne wanda idan yaƙi ne na conventional wato yaƙi wanda na huska da huska wanda ka san inda wannan enemy naka yake wani abu ne wanda daban to amma wannan baka san ma inda inda yake ba sai dai illa iyaka za ka iya gane wasu abubuwa kuma kai kana kokarin bin ainihin dokoki da ainihin aka shimfiɗa wanda majalisar ɗinki nuna ta shimfiɗa amma su ba aka suke yi ba su kuma hukumar wayar da kan jama'a ta najeriya wato nowa kenan a turance me suke gani yake kai matasa ga fadawa tarkon 'yan ta'adda jahilci shine umul aba'isin duk wasu masifu za ka samu a cikin al'umma ka jahilci addini ka jahilci zamantakewa jahilci da talauci to duk inda ka same su to ka tabbata ka kawo ko kuma ka aza a sashe na rashin zaman lafiya Jiya kuwa magana ya yi akan cece kuce da ake yi game da sa bakin sarakuna a lamuran siyasa. Za kuma makaranto wasu amsoshin da kuka aiko bisa tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter. To mun tambaye ku a shafukan namu na Facebook da Twitter cewa idan aka samu hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato NOA kenan National Orientation Agency da kuma rundunar tsaro ta ƙasa gaba ɗaya suka haɗa kai wajen fargar da jama'a to shin su mutanen gari wace irin rawa su iya taka ga wasu daga cikin amsoshin ku. Saƙon farko daga Jamilu Muhammad Gwaram ya ce Assalamu alaikum yayi Hausa. a gaskiya abin da yake faruwa shine yawanci mutane sun san masu aikata laifi amma abin da ya sa ba sa bayyana su shine da zarar ka tona asirinsu sun shiga hannun hukuma sai a karbi makudan kuɗi a wajen su sannan su ce wane ne ya faɗa mana daga karshe sai ka suna neman rayuwarsa wanda hakan bai dace ba amma ya kamata a rufe sirrin masu bayyana musu aikata laifi sannan a hukunta wanda aka kama da laifi sai Nuruddin Musa Ille ya ce yau da gobe rawar da mutanen gari za su iya takawa a bangaren tsaro ita ce bayar da haɗin kai ga jami'an tsaro kansu wurin ba da rahoton take-taken ɓata gari sannan mu rinka kula da waye ke shiga waye ke fita ma'ana mu rinka kula da bakin fuskoki haka zalika mu daina ɓoye masu laifi ko da 'yan uwanmu ne ku tashi lafiya. sai Linus Linus Emmanuel ya ce tabbas akwai rawan gani da jama'ar gari za su bada misali wajen fallasa wanda ba su yadda da shi ba amma wani zubin akan samu matsala domin wani zubin in ka fallasa in baka yi hankali ba labarin da ka kai wa 'yan sanda sai ka gaba a rufa maka asiri ba sai hawa matar shehu sabo ta ce jama'ar gari za su taka gagarumar rawa akan tsaro saboda su suka san kowa a cikin gari kuma su suka san halin kowa hakan zai taimaka sosai wajen samar da tsaro a ƙasa ku huta lafiya masu gudanar da shirin yau da gobe Sai Mujitaba Tarnai da ke Potiskum ya ce gaskiya abin da yake faruwa shine yawanci mutane sun san masu aikata laifi amma abin da ya sa ba su bayyana shi da zarar ka tona asirinsu sun shiga hannun hukuma sai a karɓi makudan kuɗi a wajensu sannan su ce wane ne ya faɗa mana. sai zayyani a alawaddu ya ce jama'ar gari ba su da rawar da za su taka domin ba da rahoto kan abin da suka gani ko suka ji kan zamo jangwam a gare su kan haka suka fi son su zama 'yan kallo sai bashir muktar yusuf ya ce rawar da jama'an gari za su taka ne tona asirin duk wani mugu ko waɗanda ba amince mai ba sai nura dakare ya ce hakika mutanen gari suna da muhimmiyar rawar da za su iya takawa kwarai da gaske wajen baiwa jami'an tsaro haɗin kai domin gudanar da aikin su yadda ya kamata da kuma taimakawa jami'an tsaro wajen bayyana dukkan mai laifi cikin al'umma sai haruna biyu tarmasuwa ya ce salam yau da gobe babbar jami'a ai ba wani abin da ya kamata jama'a su yi illa su ba waɗannan hukumomi goyon baya da haɗin kai don cimma wannan burin da kuma wannan manufar ta tsabtace ƙasa ta Najeriya. Sai Aliyu Guda ya ce mu al'umma muna son ba da haɗin kai ga jami'an tsaro amma wani lokaci jami'an tsaro kan ci zarafin mutum wanda ya kawo musu bayanan sirri wanda hakan ya sa mutane ba su ba da haɗin kai yadda ya kamata. Sai Haruna Hamisu ɗan malama Daura ya ce salam yau da gobe ya ce wannan maudu'i ya dogara ne ga su hukumomin tsaro da hukumar wayar da kan jama'a jama'a yanayin yadda suka mutunta mutane da ansar shawarwarinsu da kuma samun fahimtar juna. Sai Nuruddin Umar ya ce matsalar ɗaya ce kai da ka kai ɗin ma sai a ce da kai a ciki shi ya sa kowa yake tsoro. sai safiyanu gumel zangon daura ya ce asalamu alaikum yau da gobe ni a gani na wannan abu ne mai sauƙi idan jami'an tsaro za su mutunta al'umma tare da yin kyakkyawar mu'amala da al'umma hakan zai sa jami'an tsaro su samu labarin da zai kawo tabbatar da tsaro a Najeriya. Sai Hussein Alhaji Ali mai gishiri Rijau ya ce yau da gobe kwarai kuwa suna da muhimmiyar rawar da za su iya taka wajen sanar da hukumomi duk wani bakon ido da ba su yarda da shi ba idan muka yi haka to lalle za mu samu nasara gagaruma. sai usman umar numan ya ce salam yau da gobe hakika jama'an gari na da gagarumin rawan takawa ta wajen gaggawan sanar da jami'an tsaro akan ayyukan wasu gurbatattun mutane marasa kishin ƙasa ke kullawa amma matsala ɗaya shine jama'a na tsoron sanar da jami'an tsaro ganin wani lokacin abin na dawo ta kansu ta wajen yi musu bita da kulli Sai ba gudu Haruna ya ce yau da gobe ikon Allah matsalolin tsaro a Najeriya da kuma haɗin kai domin wayar da kan al'umma yana da kyau sosai amma matsalolin cin hanci da rashawa shine matsalar Najeriya saboda duk inda ka duba zaka samu matsalar cin hanci da rashawa saboda cin hanci ya yi kakatutu a cikin zuciyar al'umma har ya zama kansar cikin jini wallahi duk shi ke rikirkita komai a Najeriya. To sai mu leƙa shafinmu na Twitter Atke Bashir ya ce Assalam a gaskiya in bangarorin suka haɗa kai za a cin magaci musamman in an da son rai. Sai at saba saba 808 ya ce yau da gobe ya kamata jami'an tsaro su karfafa alaƙa tsakaninsu da mutanen gari hakan zai taimaka sosai a ɓangaren tsaro a ƙasashenmu. sai at Bajo ga halali ya ce rawar da jama'ar gari za su taka shi ne ba waɗannan hukumomi haɗin kai fallasa miyagun mutane da kiyaye dokokin ƙasa sai daga ƙarshe alhaji mele ya ce rawar da jama'ar gari za su taka shi ne baiwa jami'an tsaro da hukumar wayar da kan jama'a haɗin kai to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni to bari mu ji abin da ɗan iya ya faɗa wa aminin sa isa lawal ikira game da maganar ko ya kamata sarakuna su dinga magana akan al'ummar su a siyasance wani yaro yau na hangi ɗan iya na ta dakawa tsawa na ce ɗan iya wai me ke faruwa ya ce yaran zamani ne na yanzu na ga suna neman su kurkuta tsarin tarbiyyar mu na arewa wai maganar da sarkin kano ya yi ne wancan yaron ke ta kushewa kuma na yi mai magana kawai na ga ya kama tikarawa na ce i e, ɗan iya ni ma na ji wasu 'yan ƙasa suna ta faman tattauna kalaman na sarkin kanawa har ma wasu sun ce kalaman sun yi kama da na 'yan siyasan da ke ke jam'iyyar adawa suka ce a ya nuna wa duniya cewa tsarin tattala tattalin arzikin ƙasar yana wahalar da talakawa saboda wani yanki na wannan ƙasa yana ta fama da yunwa ko da yake dai kuma wasu na ganin saka bakin sarkin zai sa wasu talakawa su samu sauwa-sauwa dan ya ce na ikarani fa ka san dama ba na tare da masu tsame sarakuna daga harkar siyasa saboda mun yi amanna sun fi kowa sanin talakawa saboda suna kusa gashi kuma suna da wakilai irin su masu anguwa a kusan kowane sassa kenan idan aka ce kada su yi magana akan abun da ya shafi ƙasa ai kaga dole ne ka ji ɓangarorin ƙasar sun ɓalle da sa'insa balantana ma wai sai ka ji wasu har sun fara kafa wa sarakunan ƙusa. don kawai sun ce a gyara kusurwoyin da suke ganin akwai na ƙasa ko da yake dai kuma na yarda sarakunan masu daina tura shawarwari ga gwamnati daga nesa don irin wannan ne ke sa wasu 'yan ƙasa ke ganin kamar sun saba saɓar fallasa. A maimakon haka dai kamata ya su matsa kusa don tattauna yadda ƙasar za ta bunƙasa. Na ce to ɗan iya Allah dai ya sa mu dace, da mu burinmu shine ƙasar ta yi fice. Shi yasa ba ma so mu ji shugabanni ko manyan ƙasa na ta cece kuce, wanda an yi ittifaki shi ke jawo ci gaban ƙasa ya susuce. A saboda haka dai idan sarakuna sun ba da shawara kada gwamnati ta birkice. maimakon haka kamata ya yi ta ɗora shawarwarin a kan ma'aunin da za ta tantance ta ɗauki duk abin da zai kawo ƙasar ci gaba ta jajirce saboda a yanayi irin na siyasa fa ayyukan alasan barka na ci gaba ne kawai kan sa shugabanni su zarce idan kuma suka yi sakacin bari abubuwa suka sukurkuce kurkuce to shikenan sai mu ce tayar motocin da za su yi tafiyar sun sacce to ga magana dan iya kenan ya ce na ce masa ya ba za ka yi mana magana akan wannan da muke bace ai makon da ya gabata ai an yi magana akan maganar eh, yadda za a aiki tare domin kawo tsaro a kasa mm-hmm. da sauransu ya ce mm-hmm. saboda mm-hmm. haka shi da ya game da na ikara kawai ce masa ai shi ba gaskiya ga abin da zai magana akai sai eh. da Usman kaji dai mutane suna ta eh. magana sai ce dai ba wai aka kai rahoton wani abu ba sai mutane magana da yake ka je ka dawo makan ka jangon wallahi tallahi shine fa maganan a ce ka kai rahoto ya zame maka matsala to amma kuma ai za mu ji a wurin masu fashin baki shin ya ya kamata ne su kansu jami'an tsaron an kama su ya ya kamata su karba da makamantansu wani ya ce cin mm. hanci ne da rashawa ya kaka tutu a zukatan mm. mutane eh. to yanzu amma muna da ragowar maganar da eh. su shi darakta nowa da wannan ba kwarai kuwa yi gashi nan eh. safina ta sai kuma <laughs> sai kuma mm. ci gaban tattaunawar wakilinmu Hassan Maina Kaina a Abuja tare da shugaban hukumar wayan da kan 'yan Najeriya Dr. Garba Abari da kuma shugaban bangaren bada bayanan rundunar tsaron kasar ta Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar da jin yadda suke ayyukansu. Dr. Garba Abari idan kana jin wasu maganganun da suke faruwa a shiyar arewa maso gabas a batu irin na konar bakin wake abu mu zai baka mamaki. Kaji an ce an ba yaro naira ɗari biyu ya ji ta da bom. An ba yaro naira dubu ɗaya ya ji harbe wani. a irin nazari da bincike na hukumar ka me yake jawo irin wannan abubuwa masu ban mamaki ne na farin farko jahilci shi kuma jahilci shine umul aba'isin duk wasu masifu za ka samu a cikin al'umma ka jahilci addini ka jahilci zamantakewa ka zamana saboda jahilci darajarka ta kaskanta saboda haka baka da abin yi baka da abin aiwatarwa wanda yake tare da kai bashi da abin yi bashi da abin aiwatarwa to a wannan in ka tara su duka sai su haifar da talauci bayan sun haifar da talauci jahilci da talauci gayya ce ta abubuwa guda biyu wanda in to duk inda ka same su to ka tabbata ka kawo ko kuma ka aza a sashe na rashin zaman lafiya na ɗaya kenan na biyu shine mummunar aƙida wanda ta riga ta shiga cikin zukatan mutane mummunar aƙida da ta riga ta shiga cikin zukatan mutane shi kuma wannan mummunar aƙidar kanta ita ma abin da ya haifar da ita maganar jahilcin tamfil azam mummunar aƙida da ta shiga cikin zukatan mutane wasu daga cikin waɗanda ake kaiwa a ba ɗari ɗaya ɗari biyu ɗin wasu ‘ya'yansu suke ba ma a zahirin magana ‘ya'yansu ne saboda su sun yi saboda suna da wannan aƙida na akan cewan eh, duk wanda ya je ya aiwatar da wannan mummunan aiki wannan aiki na aisha to yayi ne domin ya cika umarnin da Allah ya ba wannan kuma ka tabbata akan cewa ba gaskiya ne ba eh? kuma duk wanda ya san menene littafi ya faɗi abin da suna ta faɗi to wannan duka saɓanin abubuwan ke. general ina dawo gare ka me rundunar sojan najeriya take yi domin ta inganta sha'anin haƙƙin bil'adama a yadda kuke aiki domin a kauce irin wannan zarge-zargen da suke a gaba. eh to ah, muna ya kai bari mu don mu tabbatar cewa ah, abubuwan da muke yi ya daidai da ainihin ah, tsarin duniya baki ɗaya don haka muka zo da ainihin ko ina yanzu inda muke ainihin uh, operating muna da uh, uh, mun bude ainihin office na kare haƙƙin bil'adama ko ina a cikin faɗin barikokinmu da kuma inda muke operating da kanmu wannan kuma ya biyo bayan shawarar da su humara suka bamu ne mm. kake na ya gwada cewa su suna da mu da alheri domin duka wanda zai taimaka ma ka ainihin gane wani illa to wannan mutum yana da yanka da alheri domin ka ainihin ci gaba da yin abin da kamata ka yi na alheri domin a samu kwanciyar hankali mai ɗorewa ba tare da ainihin an danne ba kuma an ainihin jima wani bai kamata ba a jima rauni ba ko ba haka ba so ah, mun na ɗauke na biyu ah, muna muna don haka muka muka ainihin buɗar da wani ofis wanda muke ce ma civil military affairs muna ce mai da hausa ofis wanda ke ainihin kamar inganta dangantaka tsakanin sojoji da ainihin farin kaya wannan kuma ya taimaka sosai ko ba gane sannan ko bayan wannan muna amfani da ainihin ikumen yanzu ainihin kamar na sama muna amfani da ainihin wanda abin muke ce mu precisioner a warkuna kamar mai ainihin dai inda inda ka ce yayi ko kuma inda ka ainihin set nashi shine zai fada ma kana yaki kenan ana yaki ko kuma in aka yi wani hari ga yan boko haram da sauransu don haka in ka lura za ka cewa duk da muka fara wannan yakin har zuwa yanzu ba wani tashin wani kwalatar damage kamar da shi elabe faɗa in ba ga wani ran ɗin ba ehe shekara nawa kenan wurin to ga wannan ya gwada cewa akwai ainihin matakai da yawa da muka ɗauka don mu tabbatar cewa mun kare haƙƙin dukkan wanda ya kamata a kare haƙƙin shi to amma abu faɗa shi ne. a kai kana naka ko ba haka ba mu sani cewa wannan yaƙi yaƙi ne wanda ba ka san ma shi kan shi wanda ke yaƙi da shi ba idan yaƙi ne na conventional ba na yaƙi wanda na huska da huska wanda ka san inda wannan enemy naka yake da sauransu wani abu ne wanda daban to amma wannan baka san ma inda inda yake ba sai dai illa iyaka zaka iya gane wasu abubuwa kuma kai kana kokarin bin ainihin dokoki da ainihin aka shimfiɗa wanda majalisar ɗinki nuna ta shimfiɗa amma su ba haka suke yi ba ko ba haka ba su haka duk wannan abubuwan wasu abubuwa ne wanda sai an yi la'akari da su kuma sai an gane cewa a'a wannan wasu halin da muke cikin yanzu hali ne wanda ya sha bamban da ainihin yaƙi na gab da gab ko ba gane ba so muna ƙara kira ga mutane cewa ba yadda za a yi mu a matsayin mu na jami'an tsaro mi abin da bai dace ba na cima yan ƙasar mu zarafi da sauran makamancin su kwanan nan akwai wani misali wajen guda biyar zan ibada yanzu a guguje na mu gwada cewa ba mu ainihin ba mu yadda da dukkan wani soja ba kuma wani jami'an tsaro ya yi ainihin cima mutanen ƙasar nan zarafi kamar da muka yi kwanaki mun kama eh, an kama amurba aka mika shi ga hannun sojoji suka ainihin ba shi gwale-gwale da ƙarshen lamari yanzu eh, kamar da wa magana nan sojoji na ba su cikin wannan aikin eh sannan ga abin da kana enugu su ma na yaran da aka kama su me ai kowa ya ga abin da aka yi musu ko ba haka ba sannan a maiduguri kwanan nan akwai wanda aka kama yana ainihin eh, cimon yaro dan shekara goma zarafi wallahi as magana nake ma yanzu an bayan mako aka mai an ɗaure shekara uku mu muna da ainihin namu ainihin ah, dokoki wanda muke hukuntar da dukkan wanda ya ainihin cin zarafin dan ah, kasar nan ba tare da wani abin gaba ko ba gane ba so kuma za mu ci gaba da haka kuma san Allah da da goyon bayan mutane domin duk inda ka tara mutane ya da miliyan ba za ka ci ka tsammanin cewa dukkan dukkan za zama daya dole na a samu su za su wanda su to amma irin wanda suka bode din su ne kira ga mutane su ma su ainihin kula su ma su ba mu rahoto domin mu ainihin kaura irin wannan 'yan bata gari eh, cikin wannan aikin. a ah, General Rabi Abubakar duk da bayanan da aka yi a yanzu kamar yadda shi darakta faɗa tun farko cewar masu wannan kai har-haren 'yan tsiraru ne da suka fi samu suka tsere daga dajin sambisa yanzu misali a shiyar arewa maso gabas me kuke yi domin ganin cewar an ƙara datse hanyar da za su samu su ci gaba da na wannan hararin da suke a cikin al'umma eh muna yin abubuwa da yawa abubuwan kuma da muke yi ya hada da ainihin kamar wannan operation da muke yi operation gama aiki 2 wanda zai zo kwanan nan wannan operation gama aiki 2 wani operation ne wanda ainihin ake multinational joint task force suke yi tare da ainihin sauran jami'an tsaro na wasu kasashe wanda muke ainihin makwabtaka da su kuma wannan operation zai zo za a ainihin yi shi kuma mun san aka yi shi Allah ya da za mu ainihin samu garumar ainihin nasara kan tsoron wanda suka rage wanda ainihin suna gudu a wannan wannan wannan yanki sannan bayan haka ai abin da ma sa muka muke ake ma samun abun ya rage saboda ainihin tsaron da aka sa da kuma ainihin abin da muke yi na da sauran jami'an tsaro domin ba za a ce soja ya komi da komi dole sai ya haɗa kai da ainihin sauran jami'an tsaro don haka muke muka ainihin a maiduguri muna da su muna da civil defense muna da police muna da dss dukkan su suna ainihin kowane ina ba da ainihin gudunmuwan shi ta ainihin kwarewan shi akan wani aiki da sauran kwancin su don mu tabbatar cewa an ainihin cin nasara na kan kan wannan wanda ke especially wanda ke kai wannan kunar bakin wake kamar kwanaki ne da wanda suka wanda suke ainihin yin wani salo na dokar jarirai domin su ainihin wuce domin su samu nasara akan kada a bincike su daga shi ma nan da aka gane an yi mutane ainihin an goya musu da kai kan wannan abun kuma sojin su kai wannan abun ga haga ya gwada cewa da mu da sauran jami'an tsaro dukkan ba bacci muke ba idan mu biyu kuma muna ainihin kokarin mu ga cewa duk wani abun da zai taso ko wani zai cutar da 'yan kasar mu mu yi kokarin ainihin maganin kuma muna kara kira ga mutane su kara fahimta da mu cewa mu sojin su ne so muna kara kira ga mutane su kara hakuri duk abin da muka yi ah, muna kokarin yi ne domin mu tabbatar cewa mun samu kwanciyar hankali mai dorewa a wannan kasa ta mu kuma mun imani cewa duk abin da muka shi share ba zai taba dorewa ban Allah ya Dr. Garba Bari idan muka duba Najeriya shekarun da suka wuce shekara ɗaya biyu uku 4 zuwa shida a baya ta yi fama da tashin tashina a shirin arewa maso gabas a irin hange tunaninka wace irin Najeriya za mu samu a nan gaba. To alhamdulillah watakila gaibu ne amma Allah kuma shi ya barwa kansa sani amma a irin asashe da ake da shi tsakanin yanzu zuwa nan ba da daɗewa ba akwai mataki na farko da gwamnatin nan ta ɗauka na ƙirƙiro hukumar tsare-tsare da sake gina arewa maso gabacin najeriya wanda ake kira presidential committee on the north east initiative abin da muke tsammani shine nan ba da daɗewa ba za a sake gina wannan sashe sa'annan kuma abin da zai biyo wannan shine za mu samu ƙasa gaba ɗaya inda 'yan ƙasa za su zama na masu rayuwa a cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya da walwala. general bari rufe wannan shirin da kai sabon jakadan amurka na najeriya inda ya yaba da ayyukanku kuma a baya dai musan cewar amurka ta yi kokarin hana sai dama ma najeriya kayayyakin fada saboda batun take yakin bil'adama amma a yanzu amurka ta cire wannan takunkumin kuma har ma ta amince za a saida muku da jiragen nan da ake kira na ayyata ta kare wato super tucano yanzu dan najeriya wani irin soja zai gani dukkan abin da za mu iya yi don mu tabbatar an samu alheri kasan nan an samu tsaro kasan nan an samu ci gaba kasan nan an samu bayanai wanda za su taimaka ma kasan domin su ainihin ah, wargaza dukkan wasu masu niyyar wargaza wannan ƙasa insha Allahu za mu ci gaba da haka. Yaƙin ta'addanci ba yake ba wanda ƙasa ɗaya za ta gama da shi. A'a duniya da sai ta bada ƙarfinta an haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a ga cewa an gama da wannan mutane ba wai yan boko haram kawai ba dukkan sauran um, yan ta'adda a cikin faɗin duniya baki ɗaya. Men dukkan shi ɗan ta'adda ko ina yake ya shafe ka. ko ba haka ba so don haka suka tabbatar mana cewa Allah da za su ci gaba da ainihin ba mu gudunmuwa domin tabbatar cewa mun samu duk abin da ya kamata mu samu na kayan yaki domin mu ainihin gama da sauran wanda yan tsaron da suka rage a Boko Haram kuma Allah da mun san za mu ci gaba da wannan kokarin za mu ci gaba da ainihin kare haƙƙin yan uwanmu wanda ke wannan ƙasa sannan kuma da duk wanda ke ci wannan ƙasa masu sauraro duka duka anan za mu dasa aya a madadin shugaban hukumar wada kan jama'a ta Najeriya wato NOWA Dr. Garba Abari da kuma daraktan watsa labarai a hedkwatar sojojin najeriya brigadier general rabi abubakar sai kuma benjamin gawan da ya dauka mana sauti hassan maina kaina ke sallama da ku daga nan ofishinmu da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya salamu alaikum eh, eh, eh, this is the way I wanted to be. To yanzu kan kai tsaye muna tare da mai fashin bakin al'amuran yau da kullum wato Aminu Gamawa don jin shin ya suke ganin yadda ya kamata a ce hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato National Orientation Agency ta mm. haɗa kai da jami'an tsaro ko kuma rundunar tsaron Najeriya gaba ɗaya wanda suka haɗa da sojoji ne 'yan sanda ne a 'yan ƙato da gora da suke taimakawa duka. <laughs> Shin ya kuke kallon al'amari Aminu Gamawa barka da warhaka. haka. yawa barka da ah, na saurari bayanai da shi shugaban hukumar wayar da kai jama'a wato dr garba abari ya yi hmm. da kuma bayanai da shi ma janar rabe ina ga bayanan da suka yi bayanai ne masu ma'ana kuma da gamsarwa mm. na farko dai da nake so mu fahimta shine wannan matsala da muka samu kanmu a ciki yau ba yau aka fara ta ba mm. matsala ce da in ka tushen tushenta ta ɗauki shekaru da yawa kafin a kai da yadda ake a yanzu saboda haka magance ta ma ba zai faru rana ɗaya ba dole sai an samu lokaci kuma dole sai an ɗauki matakai daban-daban kuma ba nauyi ne da ya rataya akan mutum ɗaya kawai ba nauyi ne da ya rataya akan mutane daban-daban so tambayar ka mm. ita ce uh, wani irin rawa su wani hukuma ta wada kan jama'a za ta iya takawa wajen ganin cewa wato su jami'an tsaro da al'umma baki ɗaya an yi aiki tare don a gudu tare a tsira tare. Eh. Ina ganin eh, idan muka duba dokar da ta kafa ita kanta wannan kungiya mm, wannan makata na wayar da kan jama'a mm. za a ga babban makasudin da ya sa a kafa ta shine ita wannan ma'aikata ana so ta wayarwa al'umma 'yan najeriya kayi a kan abubuwan da gwamnati suke yi manufofin gwamnati kuma irin ayyuka da gwamnati take zartarwa a bangarori daban-daban. Mm. Banda ma haka kuma ta nemi goyon bayan jama'a ya zamanto cewa jama'a sun ba da goyon baya wa gwamnatinsu mm. domin ta haka ne ita gwamnatin za ta yi nasara. Mm. Idan muka duba za mu ga cewa ashe abin da gwamnati take yi ne yanzu na kokarin samar da tsaro musamman a arewa maso gabas nauyi ne da ya rataya a kan gwamnatin kuma ya rataya a kan al'ummomin da suke wa'annan yankin amma da yawa daga cikin mutane akwai waɗanda sun san me gwamnati ya kamata ta yi amma su ba su san wani irin gudumawa za su iya bayarwa ba to ashe ka gani a matakin farko idan muka duba sai mu ga shin shi wannan rikici da ake yi na 'yan ta'addan nan kan me ya haifar da shi Dr. Garba Abari ya yi maganan mummunar aƙida, mummunar fahimta da wasu suka yi wa rayuwa kuma suka yi wa addini. Mm. Abin tambaya a nan shine wani mataki gwamnati take ɗauka ko ya kamata ta ɗauka domin wayar wa jama'a kai mm. kan cewa waɗannan aƙidu ba addini ba ne. Wasu aƙidu ne na son zuciya da kuma son duniya da kuma tada fitina. ya kamata ya zamanto cewa ashe ita wannan ma'aikata ta wayar da kan jama'a ta yi aiki tare da sarakuna tare da malaman addini hmm. tare da malamin makaranta wajen ganin cewa an yi amfani da yarukan da mutanen nan suke ji an yi hmm. amfani da irin al'adunsu hmm. domin a nuna musu illar bin wannan aƙida. duk aƙidar da za a sa wa mutum a kansa a ce masa ka ɗauki makami ko ka ɗauki bom ka je ka kashe wani yana sallah a cikin masallaci wannan mummunar aƙida ce dole kafin a ci nasara sai an yaki wannan aƙidar yana ɗaya daga cikin nauyin da yake kan ita wannan hukuma ya zamanto cewa ba wai kawai a abuja ko a rediyo ba a'a a je har yadda mutanen nan suke a ɗauki mutane a ɗauki masana ya zamanto cewa an wayar musu da kai mm. jami'an tsaro suna nan suna iya kokarin su dole a jinjina musu ko mutum yana so ko baya so ya san cewa gaskiya daga hawar wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari ko baka yaba mata akan komai ba dole ka yaba mata akan cewa a bangaren tsaro dai musamman a arewa musu gabas an samu sauki kuma ana ci gaba da samun sauki To amma matsalolin ah. ba za su warware a rana ɗaya ba dole sai ya ɗan ɗauki lokaci mutane suna da korafe korafen da suke da shi ɗaya daga cikin nauyin da aka ɗora wa wannan ita wannan ma'aikata hmm. shine ba wai kawai ta gaya wa jama'a abin da gwamnati take yi ba a'a abin da su jama'a suke faɗa da suke so gwamnati ta ji shi ma ya kamata ta tattaro wannan bayanan domin ta gaya wa gwamnati in aka ce gwamnati ko ba wai ana nufin fada shugaban ƙasa kawai ba eh. a'a ita wannan ma'aikata zan tana aiki da kusan kowane bangare na gwamnati saboda wayar da kan jama'a da kuma wayar da kan wa'annan ma'aikatu dangane da kyakkyawar eh. dangantaka da ya kamata a samu tsakanin gwamnati da wanda ake mulka. Eh, to abin da nake son nima ya hakuri mana akwai abin da nake son tambaye shi naji kamar kina cewa ya amsa waccan ko eh. to wanda da kika so ki tambaya. Da wai na son tambaye shi kaje yadda korafin mutane da ke cewa game da rawar da za su taka. Yawwa. In suka kai bayani ga jami'an tsaro sai abin ya dawo kansu me zaka ce shi ma ga wannan? kuskure ne idan har mutum ya yi bajintaka ya jarintaka ya kawo bayani mai mm. mahimmanci mm. amma kuma sai maimakon a yi amfani da shi a kare shi mm. aka ji aka fallasa asirinsa haka har ya kawo aka yarsa rayuwarsa a <laughs> baya an yi kurakurai akwai mutane da yawa da suka rasa wasu a irin wannan kuskuren amma sun suma da kansu sun faɗa cewa yanzu suna kokarin kawo gyara abin da ya kamata a yi shine a yi tanadin wani tsari da zai nuna cewa mutum zai iya kawo bayanai na sirri da zai taimaki jami'an tsaro ba tare da ya saka rayuwarsa cikin haɗari ba in kuma har rayuwarsa ta shiga cikin haɗari kamata ya a taimaka masa amma ɗaukar sa za a yi a kai shi wani guri a ɓoye shi ko a bashi kariya ya mm. kamata a kamar yadda ake a ƙasashen duniya mm. eh. hakan nan eh to a cikin kalma ɗaya ko biyu mutane suna cewa fa su wannan national orientation agency ma wai da yawa ba su ma san wace ce ba shin akwai wani abu da za su yi akai idan mutane su daɗa sanin su a cikin kalma ɗaya biyu don baka da minti ɗaya ma baka da shi. <laughs> Dole su yi amfani da duk kafofin da ake da shi eh, na wayar da kan jama'a domin sanar da jama'a ayyukan da suke yi kuma su ɗauki mutane na kwarai kuma su ci gaba da wayar da kan jama'a kuma su ci gaba da yin aikin don Allah don ci gaban kasa. To mun gode Aminu Gama ba sai ran Juma'a za mu neme ka akan magana almajirai in Allah ya so ya kai mu. Mm, za dai Maryam Bashir Bagaje. Safinatu Sodangi. Sai kuma Daniel Brown wanda shine jagoranci shirin sai injiniyan mu Neo Vasco Valeris wanda ya haɗa mu da ku a Facebook Live shine Abdulaziz Adeli Toro ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya sai gobe. Ba ruwanta a yau da malalaci yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni san kwallo